فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين idan sun karya ka ya kai wannan manzo ba su gaskata abin da ka zo da shi daga wajen ubangijinka ba to ka ce da su kana mai ubangijin ubangijinku ma'abocin rahama ne mai yalwa daga cikin rahamar gare ku jinkirta muku da rashin gaggauta muku da azaba ka ce da su kana mai tsoratarwa gare su hakika azabar Allah ba a mayar da ita daga mutanen da suke aikata zunubai da laifuffuka